Matthew Sura bakwai Kada ku yanke wa kowa hukunci, domin kada a yanke muku, gama da irin shari'ar da kuke yi wa mutane, da ita za a yi muku shari'a, mudun da kuke auna wa mutane da shi, da shi za a auna muku. Don me kake ganin ɗan sinkin da yake cikin idon ɗan uwanka, amma baka kula da gungumen da yake cikin idonka ba, ko kuma yaya za ka ce wa ɗan uwanka, bari in cire ɗan tsinken da yake cikin idonka bayan gungume yana cikin naka idon? Kai munafuki, ka cire gungumen da yake cikin idonka tukunna, domin ka iya gani sosai yadda za ka cire ɗan tsinken da yake cikin idon ɗan uwanka. Kada ku ba karnuka abu mai sarki, kada ku ba alladu lu'ulu'unku masu daraja, gama za su tattaka su kuma juya su yi muku ciwo. ku yi ta roko za a baku, ku yi ta nema za ku samu, ku yi ta kwankwasawa kuma za a bude muku, gama duk wanda ya roka za a bashi, duk wanda ya nema zai samu, kuma duk wanda ya kwankwasa za a bude masa. Ko akwai wani a cikinku ku ubanni, wanda idan ɗansa ya roke shi burodi, sai ya bashi dutse, ko kuma idan ɗan ya roke shi kifi, sai ya bashi maciji? Idan ku da kuke mugaye kun san yadda za ku ba ’ya'yanku abubuwa masu kyau, balle fa Ubanku na sama, ai, zai ba da abubuwa masu kyau ga waɗanda suka roke shi. Duk abin da kuke so mutane su yi muku, sai kuma ku yi musu, gama wannan shi ne manufar koyarwar Musa da ta annabawa, ku shiga ta karamar kofa, gama kofar zuwa laka tana da faɗi, kuma hanyarta tana da saukin bi, masu shiga cikinta kuma suna da yawa. Amma kofar zuwa rai karama ce, hanyarta kuma da wuyar bi, masu binta kuma ba su da yawa. Ku yi hankali da annabawan ƙarya waɗanda suke zuwa wurinku da ƙamanin tumaki, amma a ciki su ƙyarkitai ne masu sananin yunwa. Za ku gane su ta irin aikinsu, za a iya samun ’ya'yan innabi daga jikin kaya. ko kuwa a sami ɓaure daga jikin itacen ƙaya, haka kuma kowane itace mai kyau yakan ba da ’ya'ya masu kyau, itace mara kyau kuwa yakan ba da ’ya'ya mara kyau. Itace mai kyau ba zai iya ba da mummunan ’ya'ya ba, hakan nan kuma mummunan itace ba zai iya ba da ’ya'ya masu kyau ba. Duk itacen da baya ba da ’ya'ya masu kyau, sai a tsare shi a jefar a cikin wuta, saboda haka. da irin aikin annabawan ƙaryan nan za ku gane su, ba duk mai ce mini, Ubangiji, Ubangiji ne zai shiga mulkin sama ba, sai dai wanda ya yi abin da Ubana wanda yake cikin sama yake so. A ranar nan mutane da yawa za su ce mini, Ubangiji, Ubangiji, ba mu yi wa'azi cikin sunanka ba, ba mu kori aljanu cikin sunanka ba, ba mu yi ayyukan ban mamaki da yawa cikin sunanka ba. sa'an nan zan ce musu, Ne ban taɓa sanin ku ba, ku rabu da ni ku masu yin mugunta. Saboda haka, duk wanda ya ji wannan magana tawa, ya kuma yi amfani da ita, zai zama kamar mai ikima wanda ya gina gidansa a kan dutse. Da ruwa ya sauko, koguna suka yi ambaliya, iska ta taso ta buga gidan, amma bai faɗi ba, domin an gina shi a kan dutse ne. duk wanda ya ji maganar nan tawa kuma ya kiya aikata, zai zama kamar wani wawa wanda ya gina gidansa a kan yashi. Da ruwa ya sauko, koguna suka yi ambaliya, iska ta taso ta buga gidan, sai gidan ya faɗi, mummunar faɗiwa kuwa. Da Yesu ya gama faɗan waɗannan abubuwa, sai taron mutane suka yi mamakin koyarwarsa, domin ya koya musu kamar mutumin da yake da iko ba kamar malaman koyarwar Musa ba.